hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyu daidai da goma ga watan ma shekara ta dubu biyu da sha ɗaya a ci gaba da karatun littafin akhtau sha'i'a na muhammad jamilu zainu allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sani wannan littafi yana karantar da wasu daga cikin kurakurai da mutane suke aikatawa wanda ya zama wajibi su gyara a bisa hasken alkur'ani da sunna waɗannan kurakurai malin ya karkasa su gida-gida mataki-mataki domin a ji daɗin bayyana wa mutane waɗannan kurakurai da kuma haɗarransu in ba manta ba muna ƙarƙashin babi da ke bayani akan akhta wasu daga cikin kurakurai fi haƙƙin lahi ta'ala waɗanda suke da alaƙa da haƙƙin Allah madaukakin sarki a wancan karatu da ya gabata mun kwana a ƙarƙashin kuskure na 32 inda mala ya ce yana daga cikin kuskure da mutane sukan yi a lokacin buɗe taro ko fara wani jawabi waje suna farawa da sunan jama'a ko da sunan kabila ko da sunan ƙasa ko da sunan jam'iyya ina fatan mun gane wannan da kyau yanzu idan aka ji aka sami 'yan siyasa idan suka zo za su fara jawabi abin farko da ake farawa shine ubangaya in ya hau sai ya kira sunan wannan jam'iyya su kuma masu saurare sai su kirari ina fatan mun gano wannan da kyau to shi kenan daga nan kuma sai jawabi sai mika sai a ce maza da mata yara da manya ko ba ka yake farawa ba mala ce wannan ba daidai ba ne abin da ya zama daidai in fara taro kowane iri ne a fara shi da karatun alkur'ani mai girma a samu wani alaramma ko a saka karatun alkur'ani a kaset mutane su ji wannan shi ne taken musulunci shine abin da ya kamata musulmi ya tsare bayan nan idan za a fara jawabi daga bakin uban taro ko babban bako ko shugaban zama ana son ya fara da bismillahir rahmanir rahim yana daga cikin kuskure mutum in zai fara wani magana ba karatun alkur'ani ba a fara shi da ta'awuzi ana fara da bismillah ne kadai qur'ani ne Allah madaukin sarki yace in za a karanta shi to a nemi ayi ta'awuzi a farko kuna fahimtar wannan da kyau ko sai dai sau da dama mutane sun saba duk sanda za a wani abu sai ku jan ca'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim da sauransu amma abin da ya kamata shine malai ce a ce bismillahir rahmanir rahim li'anna ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda annabi kai shi kana yaktubuha fi rasa lil muluki nabi kasance na rubuta bismillah a wasiƙun da yake aika masarakun kun za ku shekarar da ake karanta shekaran da annabi ya aika masakunan duniya da wasiku. ya yi kamar da saƙo yana mai kira su zuwa su addinin Allah yana nasitar da su cewa mudun suka yi to za su tsaye gazance gazance kanto ayan alkur'ani masu nasiha da ita haka ya aika kuna ga ɗaya da wannan saƙo da wannan ne malamai suke cewa babu laifi da hafiri an rubuta mai wata aya ko wasu ayoyi na alkur'ani ana mai mai wa'azi da dawo hankalin shi ya fahimci addinin musulunci babu laifi don ya rike wannan ko ya kanta wannan ko ya mallaki wannan kuna fahimtar wannan da kyau ku amma a ɗau alkur'ani izifi sittin ne a bashi da wasu malamai suke ganin a'a ba don komi ba sai don zai iya wulakanta wannan alkur'ani ko ya wani abu wanda bai kamata ba allah ya sa mu dace to bayan nan sai malam ya ce kuskure na talatin da uku laisa fil imkani abda umin makana yana daga cikin abin da mutane suke faɗi su ce ba abu ne mai yiwuwa ba a samar da abin da babu shi ko mun gane wai duk abin da babu to ba zai yiwu yanzu kuma nan gaba a ce za a iya samar da shi ba so da dama mutane sukan faɗa haka suna nufin abu zai yi wahala ya samu a irin yadda suke ganin faruwan al'amarin misali yanzu ba zaɓuɓɓuka ke tunkara ba sai ga mutum yana buɗa baki yana gangancin cewa ai san ba zai yiwu a samar da wani canji a ce a yanzu an kada gwamnati mai ci 'yan adawa sun iya kafa gwamnati ba sai ce wannan sam sam ba zai yiwu ba fadin irin waɗannan maganganun kuskure ne babu wani abin da ba zai yiwu ba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da Allah ya nufi ya samar da shi zai iya samar da shi a lokacin da yake son ya samar da shi shi samala ya ce as-sawab abin da ya fi zama daidai a ce fil imkani abda umin makana abu ne mai yiwuwa a iya samar da abin da yanzu babu shi li'annal jazma bi annahu laysa fil imkani abda umin makan a zo a saki magana kai tsaye a ce ai zai yi wahala abin da babu shi yanzu a iya samar da shi mimma kana mina at-takahhun wannan yana daga cikin kutsawa da yin hukunci cikin abin da yake ilimin gaibi ne wa umurul gaibi la ya'lamuha illa Allah su ku al'amarin gaibi babu wanda ya san su in ba Allah ba jama'a mun fahimci wannan da kyau idan zai kasance mutum ya ce ba zai iya yiwa a samar da abin da a yanzu bai samu ba ko kuma a ce yanzu misali 'yan adawa ba za iya kokarin da su za su ansha gwamnati ta komo hannunsu ba mutum yana ganin suwa na ai suna da karfi ko suna da fada a ji ko suna da yadda za su yi da suka ɗaran mana kowa yana ganin ba wanda zai iya masa abin da ba shi suka tsara ba to sai a ce mai yayi kuskure domin su da kansu waɗanda suke rike da gwamnatin a hannu ai ba zama suka yi ba suna fita suna bin mutane suna zuwa suna yin kamfen suna zuwa suna gaida mutane suna zuwa suna roƙon arziki a wajen waɗanda suka san za su iya sai masu ashe su ba su ɗauka cewa ai al'amarin dole-dole yana hannunsu ba haka ne duk wani mataki da ake bi a cimma nasara suna ta ƙoƙarin bin shi to sai ga wani yana gefe bai fa cikin sistem ɗin kaɗai ɗan goyon baya ne ɗan ba na iya ne sai bude baki ya rika fadin maganganun da idan da za a mai fassarar su to sun fi kama da rida Allah ya kiyaye qala ta'ala Allah madaukin sarki cewa indahu mafatihul ghaib wa indahu mafatihul ghaib ai dukkanin mabudan gaibi a hannun Allah suke la ya'lamuha illa hu babu wanda ya san waɗannan mabudan gaibi in ba shi ba mana abin da zai iya faruwa abin da zai iya yi abin da zai iya zartar da shi babu wanda yake da iko ya san wannan in ba Allah madaukakin sarki ba aya ta 59 a cikin suratul an'am wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya yace shine fa'alul lima yurid Allah mai aikata abin da ya nufa ne abin da ya so ya aikata zai iya ya aikata shi a lokacin da ya ga dama wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ubangijinka shine wanda yake halitta abin da ya so kuma ya zaɓa ya so abin ya kasance yanayin yadda ya ga dama ne ayata 68 a cikin suratul qasas kenan babu abin da Allah maɗaukin sarki ba zai iya yi ba za ki iya cewa kamar wani ai ba wanda ya isa mai kaza ai wannan ai sai dai menene irin sai Allah ya isa dai kawai al'amarin su ya kai ya komo sai mutum ya manta da cewa kafin shi fa Allah ya yi wasu kuma gano wannan kuma bayan shi Allah zai ci gaba da yin wasu yanzu idan kuka samu shugaba mubarak na ƙasar masar na da aka ce za a waye gari da ƙarfin tsiya a kore shi a gwamnati shi da kanshi zai ce ba zai yiwu ba shekara goma da ya wuce baya 'yan ƙasan ma inda za a ce masu yau za a waye gari ba girma ba arziki mubarak zai iya ƙetarewa ya gudu so da kan za su ce ba gaskiya ba ne haka ne amma ku kalli wani irin iko na Allah Allah ya nuna mai da shi da magoya bayan shi ba wanda ya isa to daga nan sai ku gane ashe ba abin da Allah maɗaukin sarki ba zai iya ba shi abin da Allah yake so shine a rika kankan da kai game da al'amuran da yake faɗin zai iya ko kuma ya yi. Allah ya sa mu dace yanzu misali ran nan mun yi magana anan na ce duk abin da kike so ki roƙa musamman kika dace da wannan sa'a ta yinin juma'a da annabi ya ce babu wani bawa da zai dace da wannan sa'a yana roƙon allah face allah ya ba shi duk abin da ya roƙa na ce da za ki roƙi zama gwamnan jiha ko kuma shugaban ƙasa in allah ya karɓa sai ga wata juyi ya juyo kawai zama ana kuka ta dariya ku ai ba ma zai yiwu ba shine wannan lesa fil imkan abda min ma kana kenan ke kina ganin abu ne ba mai yiwuwa a ce wannan al'amari Allah ya kasantar da shi ba to shi ko a wajen Allah maɗaukin sarki irin waɗannan abubuwan ko sun mafi komai sauƙi ko mun gane sun mafi komai sauƙi Allah ya sa mu dace kuskuren 34 qawlu ba'd nas maganan da wasu mutane ake samu suna fadi cewa Allahu kabirun rabbuna kabirun mun gani a ce allahu sai a ce kabiru ko rabbuna sai a ce kabiru ina fata mun gano wannan da kyau mala ya ce wannan kuskure ne biduni ta'arif bil alifi wallam muddun ba kawo alifin da lamun ba sai ce allahul kabir rabbunal kabir ina fata mun gane sai an sanya mai ma'arifa na alifun da lamun malai ce as abin da yake daidai shine Allahul kabir domin fakar qala lahu ta'ala hakika Allah maɗaukin sarki ya ce wa huwal kabir wa huwal kabir ina fatan mun gane wannan da kyau ayata ta 23 a cikin Sotus saba wa zalika li anna qawl Allahu kabir saboda mutum in yace Allahu kabir tuhimu bin nufus al muqarana bainahu wa bain ba'd makhluqatihi fil kibari idan mutum yace Allahu kabir kada ya shiru to wannan yana nuni ko yana dan dimautar da mai saurare kaman cewa Allah madaukin sarki dangane da abin da ya shafi matsayi na girma kaman yana da alaka da bayan shi yanzu ba akwai kabiru ba ko ba kabiru kuma kin ce Allah ma kabiru ne sai dai shi ba wancan ba a ce mashi al-kabir wane ne al-kabir amma ke naki kuma muhammadu kabiru ina fata mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace fallahu ta'ala akbaru min kulli shay'in domin Allah madaukin sarki shine babba a saman kowa a saman kuma komi shi sa in kin zo kakki manta da fadin alkabir ina fatan mun gane wannan da kyau ba fadin kabiru kaɗai ba ina fatan mun gane wannan da kyau malai ce wa haza ma annal asma tawqifiyya wa la ya'dilu fiha <clears throat> amma ja'a nas bi isbatihi malai yace domin sunayen Allah madaukin sarki gaba ɗaya tawqifai ne me yake nufi da tawqifi shine ana tsayawa ne akan abin da Allah ya faɗi ko manzon shi ya faɗi babu ijtihadi cikin sunayen Allah ba ki ga wani suna ko wani sifa mai kyau ki ce bari ki aro ki sa ma Allah madaukin sarki shi ba Allah ba a mai haka ana barin shi ne da abin da shi din ya sa ma kanshi shi na ke nufi da tawqifi ne malam sai yake ce amma ja'a an nasu bi ithbatihi amma dangane da abin da nassi yazo yake tabbatar da shi shi kaɗai ne ake danganta ma Allah maɗaukin sarki shi qala ibn faris ibn faris ya ce wala ya yajuzu an yaqul bai halatta mutum ya ce Allahu kabir ba wa zalika anna akbar mawdu'un li bulughil ghayati wal azma saboda akbar siga na tabdiliya irin wannan to waje ne da ake isar da Allah madaukin sarki a bayyana cewa ya kai matuka wajen girma babu wani wanda ya cin mashi kadai abinda da yake son ya nuna mana ba a cewa allahu kabir mun gano wannan da kyau ku ba a cewa rabbuna kabir sai dai allahul kabir rabbunal kabir ina fatan mun gano wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malai ce intaha min kitabi hilyatul auliya ya samu wannan bayani ɗin gurungun ɗin shi a cikin littafin hiliyatul auliya a shafi na 76 kenan hatta irin yadda <clears throat> mutane wajen magana za a ji suna kiran sunan Allah ko sunan annabi ko yin Ja'i da sauran wasu abubuwa sai fa an tsaya an masu gyara ko mun fahimci wannan da kyau ko an nuna masu abin da yake da kyau a umarce su da yi kuma a hana su abin da ba shi da kyau ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah ya sa mu dace to bayan wannan sai mala ya ce ta'allaku tata'allaqu bi ilmi al-ghaibi ga wasu daga cikin kurakurai da mutane suke aikatawa wanda waɗannan kurakurai suna da alaka da ilimin gaibi ko mun gano wannan da kyau ko suna da alaka da ilimin gaibi bai halatta mutum ya haka ba kai ya sake ya faɗi irin waɗannan abubuwa sai dai ya faɗi abin da ya zo a cikin nassi duk abin da ya fi ƙarfin shi haka bai halatta ya faɗi ba kuskure na talatin da biyar mala ya ce haza waladun shaƙi haza waladun shaƙiyun ai wannan ɗan banza ne wannan shi ƙiyin yaro ne wannan da yaro ne mara albarka kuna fahimtar wannan da kyau ku? kyau so da dama ba mata sun bi faɗin wannan ba wannan tsinannen yaro kai kai kai kai kai kai irin wannan abubuwan mugun magana ne wanda mutane suke faɗi da ba daidai ba ina fatan kuna fahimtar wannan as abin da yafi zama daidai a ce haza waladun muhammil kathirul la'abi aslahullah ka wannan yaro dai ya cika son wargi wannan yaro dai ga dai shiga irin shiga ba ɗayan shi rago ne amma dai Allah madaukin sarki ya shiryar da shi kun gano wannan amma shaidan fa ba zai taɓa barin ki faɗi wannan ba shaidan ba zai taɓa barin ki faɗi wannan ba sai kin gama tsine ma ɗanki albarka tas in ya taso kuma ke zai fara cin gidanku saboda kun fi kusa kin tsitsine ma aikitin tana karama in ta taso ta zama tantire yar iska kuma ke ce wacce za ki fara yin kuka ki ce don allah ta yake addu'a to ta addu'a kuma za a maki bayan ke da kanki kai abin da aka hana ki kun fahimci wannan da kyau ku ke da kanki ke kai abin da ya zama mummuna ne kuma ya zo ya same ki kuma za ki mamaki yanzu wannan ta wannan janibin kenan amma kuma ta janibin abin da muke magana a kai ke kin san cewa shi shaƙi ne kike faɗi wane shaƙi ne ko wane sa'idi ne wannan ba ilimin gaibi ba ne ba cikin rubutun da allah maɗaukin sarki ya sa aka yi tun a cikin mahaifa allah maɗaukin sarki ya san abin da ya sa aka rubuta ba ke kin sani ne kike faɗi to da abin da kike faɗi ya kamata ku rika tunawa wata rana an yi rasuwa abu abu salama ya rasu annabi sai ya je gidan sai ya tadda ummu salama da sauran mutanen gida suna ta irin abin da dai mata suke sun shiga uku sun lalace wane da wane ne waye kaza duk suna ta faɗin abubuwa gashi nan na asha annabi ya ce la tad'u ala anfusikum ku daina yi makan ku mugun addu'a fa mala'ikata ku sani mala'ikun Allah suna nan suna faɗin amin amin akan duk abin da kuke faɗi abin da aka sa ku ko ba ku tsaye wajen yin shi ba su abin da aka sa su su sun tsaye wajen yin shi ina fatan mun gane shi sa 'ya'yanku tun suna ƙanana kuke tsine musu albarka kuma shi sa suke tasowa a yanda kuke ganin su din nan ina fatan kun fahimci wannan da kyau kuke ta fatan su zama shaƙiyai sai kuma su girman sai zama shaƙiyan saboda maganganu kawai ranki ya ɓaci in ranki ya ɓaci sai hankalin ke gushe an ji ranki ya ɓaci kin faɗa abin da kike so ko to yanzu ranki ya wanke kenan kin samu farin rai cin da kin tsine eh kin faɗi muguwar magana e yanzu kin ji daɗi eh to tsinon ta kama shi ko tsinon ta kama ta ana nan akan tafi kan isa ai za ta girma ko zai girma ko to wannan tsinon sai ya taso ya same shi kila sannan kina raye sai a fara ɗanɗana maki ba'adar ladhi amilu wani mugun aikin da ke da sauran 'yan uwan wannan dan kuka aikata na la'antan shi mun gano ya waye gari ya zama mashayi kullum 'yan dla e suna farautan shi yadda kasan ana farautan bera. ya zama barawo kina jin an ce ihu ɓarawo sai gabanki ya faɗi tsammanin kila ɗanki aka koro don kin san ɓarawo ne ana cewa kayya kayya kina jin hayaniya ya taso a cikin gari ko da yan kwallo ne ke ihu tunaninki kila shine ta da fitina don kin san dan daba ne ba za ki taba samun kwanciyar hankali ba ko dan motsi kika ji na mutane sa an hayaniya kofar gida tunaninki kila ya ji ya fasa gilashin wasu mutane an taso shi an ce sai an biya ko mun gano ko kuma diya zama baya wannan ya zama dan iskan gari kawai ya ki addini ya rena kowa ya ta abubuwa na rashin mutunci abubuwa na rashin dacewa abubuwa na rashin ɗa'a. ki yi ki yi sallah ya ki ki yi ki yi je wajen karatun alkur'ani ya ki duk abin da ake na kware ya ki kin ga wannan alama ne da ke nuna cewa ko kin mutu yi maki addu'a Allah madaukin sarki ba zai karba addu'an shi ba mun gano wannan da kyau ku domin Allah baya karban addu'a daga rabkananniyar zuciya mai zunubi shi sa da abin da bakunan ku yake fitowa ko ku daina saurin yanke hukunci nan da nan daga ranki ya ɓaci kawai ki yanke hukunci ki ta maganganu ki tsaya ki natsu yanzu ranki ya ɓaci e sai ki aje wannan abin ki ce nan da sati biyu zaki nazari a kan shi ki tunanin wani irin hukunci zaki yanke ma wannan al'amari kafin kwana uku hankalinki ya dawo jikinki wancan fushin da kika yi ya kwaranye a ranki to sai kika ashe wannan ma ba wani abu bane amma kina gaugawon yanke hukunci to kin shiga matsala <clears throat> ina fatan mun gane wannan dan ya lalace ke kuma ai karanki a kotun Allah cewa kin kotsa kanki cikin al'amarin gaibi kina da abin da zaki fadi ne kashi 99 na yara da suke tasowa a nan iyaye ne gaba ɗayansu ba uwan ba ba uban ba suka bi tun suna kanana suka tsine su da bakunansu sai su taso ki asara duniya da lahira ana saran ɗan da kika haifa yadda kika haifa su zame maki sanadiyan shiga aljanna bayan kin su duk aikin da suka yi mai kyau to za a ɗiba za a zuba irin wannan aiki a cikin ma'auninki to kin bi kawai saboda ɓacin rai baki da tarbiyya shi yasa na sha faɗin duk sanda mutum zai yi aure bayan ya yi bincike ɗari bisa ɗari a kan yadda zai aura to kuma ya bincika gidan da ta fito ya bincika ya kawayenta, ya bincika ya kaza da kaza da kaza in ba haka ba billahi da zai haifar da muguwar al'umma a nan gaba cikin al'umman annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko in ya zama gidansu dama an saba tsine ma yara irin wannan in ta zo gidanku yan jikokin da za ta haifa maki haka za ta bi su da baki duk ta tsine masu sau da ita uwa tana da girman haƙƙi a kan ‘ya'yanta wallahi zai yi wahala ku ga uwa ɗanta ya laifi ko da tana dukan shi na cewa allah ya shirye shi su dai ce ni kuka ɓata marai ni kuka ɓata mare kuma za ku girma ne wallahi za ku gani shi kenan za su gani ke ma za ki gani ai kuma gane wannan da kyau ko ke ma za ki gani me ko za ki gani don wallahi allah zai tsine masa albarka Allah na tsine masu duk abin da kike zato na alkhairi ba za su yi ba ke ma ko ba za ki samu alkhairi ba kuma wannan yake nuna cewa shedan ya riga ya gama mamaye ki gaba ɗayan kin zama na shedan shi sa ku daina saurin yanke hukunci ku daina saurin la'ana ku daina saurin abubuwa waɗanda suke ba su dace a shari'ance ba duk abin da ya taso ku yi ga kokarin faɗin alkhairi ina fatan mun gane wannan da kyau Allah ya shiryar da mu malam sai yake cewa fahaza du'a'un nafi'un fadin cewa Allah ya gyara yaron wannan wata addu'a ne mai amfani li islahil waladi saboda kintsawa da gettawa da natsar da yaron ya zama mutumin kirki li annal qata bi anna fulanan shaqi kai tsaye mutum ya faɗi kalban cewa wani shaqi ne ba wanda ya sai faɗi wannan laisa illallah in ba Allah ba wahadahu Annahu min ilmil ghaib wannan yana daga cikin ilimin gaibi ke da kika dauki cikin yaron da mala'ika ya shiga cikin mahaifa ya ce a shakayyun amsa'id dan wuta ne ko dan aljanna ne mai arziki ne ko talaka yaushe zai rasu kin san ana wannan abun wai dan ke ma baki isa ba shi yasa aka yi ma ba a sanar da ke ba saboda baki da alaƙa da shi ina fatan mun gano wannan da kyau in ba haka ba da sai a ce to za a yi mai kafa yau kin yadda a yi yau za a yi mai hannu mai kike gani ko ki shirya yau za a hura mai rai ko za a huda mai kunni ko ido ko baki ko sauransu waɗannan bikin ana taima biki san ana yi ba to amma ya fito maimakon ki tarbiyyar shi kamar yadda Allah ya ce kina nan binibi da kaɗan zagi binibi kaɗan zagi binibi da kaɗan zagi shi sa har ya kai annabi ya san ɗabi'anku ya ce kuna butulce ma kyautata wanda maza suka yi muku na zamantakewa sannan kuna yawaita zagi ina fatan mun gano wannan da kyau allah ya sa mu dace malam ya ce allah madaukin sarki ya faɗi kulla ya alauman fi sama wato al'ardal gaiba illallah ka ce babu wanda ya san gaibu a cikin samai da kasai in ba allah ba mana cikin sama gaba ɗaya da cikin kasai gaba ɗaya babu wanda ya san gaibi in ba Allah ba ayata ta 65 a cikin sotin namli wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce la ya'lamul ghaiba illa Allah ba wanda ya san gaibu in ba Allah ba kenan wani ya ce wai akwai wani gaibi da malamai suka sani gaibi da shehunne suka sani gaibi da waliyai suka sani gaibi na annabawa gaibi na Allah shi kanshi wannan kashe-kashen ma bid'a ne kun gano wannan da kyau ko sai su kawo abin da ake ce magaibi a yaren larabci abin da ya ɓoyo daga gani ko masaniyan mutum sai su ce ta wannan kawai shine gaibu sai a ce wannan gaibu logatan kenan amma gaib a yaren shari'a shine wani ilimi da Allah yake banta da sanin shi ba wani annabi manzo ko wani mala'ika na kusa da Allah wanda ya san shi ballantana a sako kasa wai wasu waliyai ko wasu shehunai ko wasu salihai ba wanda ya san wannan Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi kyakkyawa ne al-Imam tabarani ya ruwaito shi malai ce wa shaqa kun ga tsiya huwa su'ul hal wal munqalab shine mutum ya taso da mugun hali da kuma shiga mummunan makoma mun gano wannan da kyau waye san da ke danki da mugun hali idan ɗa ya taso ko ya ta taso mai mugun hali ya kamata in an zargi ɗan kashi goma a zargi iyayen kashi casa'in sau da annabi ya ce ana haihuwan ɗa ne a bisa addini iyayen shi ne suke mai da shi abinda suka so ya zama kuna fahimtar wannan ke ce kika yi sakaci wajen tarbiyya har ya zama abin da ya zama amma in kin so ki ɗora shi akan tarbiyya mai kyau haka zai taso akan tarbiyya mai kyau mai nagarta Allah maɗaukin sarki ya kiyaye wa qala ta'ala Allah maɗaukin sarki ya ce mai ya'ati la ta takallamu nafsun illa bi izni ranan kiyama rana ne da za ta zo za a tattaro mutane gaba ga Allah madaukin sarki ba wanda ya isa ya furta ko da kalma ɗaya sai an ba shi izini kun ga wani irin ikon Allah ko wallahi in kina son ki zauna lafiya a ranar kiyama to ki bi abin da Allah madaukin sarki ya ce ki bi in ba haka ba za ki rena kanki a ranar kiyama kun ji magana wannan a ranar kiyama in kina son ki sai kin nemi izini ko da kina tsaye kusa da wanda kika sani ba ki ki ce mata sanna ba wallahi sai da izini amma yanzu an baki dama zaki ki iya bude baki ki magana ki faɗa abin da kike so maimakon ki kiyaye ambatan Allah ki kiyaye karatun alkur'ani ki faɗa alkhairi ina kuna ta faɗin abin da kuka ga dama to ranar kiyama yini ne da za ta zo ba wanda ya isa ya faɗa abin da ya so ne sai Allah ya ce hum shakiyun a wannan yini na kiyama duk wanda ke gani ko dai shaqi ne wa sa'idun ko kuma sa'idi ne shaqi ne wanda ya tsiya a duniya a lahira zai shiga wuta sa'id shi ne wanda ya alkhairi a duniya a lahira zai shiga aljanna fa amma ladina shaqu Allah ya ce kaga waɗanda suka yi tsiya matsiyatan duniya da lahira fa finnari lahum fiha zafirun wa shahiq ai wuta za su shiga za su ta kururuwa suna kukan jaki ihu suke kuma ba wanda zai taimake su saboda sun zama shaƙiyai duniya da lahira Allah ya kiyaye mu da zama shaƙiyai aya ta da biyar zuwa da shida a cikin suratu hud to kun ga kenan fadin irin waɗannan abubuwan bai dace ba ko ko ba daidai ba ne a ji tsoron allah a bari kuskuren 36 al-maghfurun lahu al-marhum ash-shahid wannan wasu kalmomi ne da ake faɗi idan an yi rasuwa musamman larabawa suna faɗin wannan yanzu abin har ya zo mun gano wannan ya mamaye mutanenmu suna amfani da wasu irin waɗannan kalmomi za a ce almaghafurun lahu wanda aka yi magafara almarhum wanda wanda aka ji kanshi wa ga maka an ji ganshi mun gano wannan da kyau ko kamar misali an zo ana ba labarin su ganci almarhum sai ga kira sunan mutum ba ku jin irin wannan ko a gidan rediyo ko kuma ce a shahid wani shahidi musamman mutum ya fito zanga-zanga an kashe shi guda an ce wai shahidi ne ai wani lokaci kukan ji haka ko to wannan ba daidai ba ne mala ya ce asawab abin da yake daidai mutum ya faɗi shi ne fulanun narjullahul maghfira lallewa na muna roƙon mai gafara narju rahma muna fatan mawa ne samun rahamar allah madaukin sarki abin da ya kamata a faɗi kenan ana sa ran allah ya gafarta mawa ne Kuwa ce narju lahu shahada muna fatan mai Allah madaukin sarki ya azarta shi mutuwan shahada li'anna al-qata bi anna fulanan shahid domin mutum ya zo kai tsaye yanke cewa na shahidi ne aw marhum ko wanda aka ji kanshi ne min al-umur al suna daga cikin al'amura na gaibi allati la ya'lamuha illa Allah wanda ba wanda ya san waɗannan abubuwa in ba Allah ba قال الله ta'ala Allah madaukin sarki ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ka ce cikin sammai da kasai ka babu wanda ya san gaibi in ba Allah ba cikin sama gaba daya cikin ƙasa gaba daya ba wanda ya san gaibu in ba Allah ba qala al bukhari al imam al bukhari yace babun la yuqalu fulanun shahidun ga wani babi bai halatta a buɗe baki a ce wani shahidi ba ne ko mun gano wannan da kyau ko in ba wanda allah ya ce shahidi ne ko annabi ya bayyana ya ce shahidi ba ne domin da yawa an je yaƙi an dawo sabai suna ganin wani ya yi abin kwarai amma sai annabi ya ce kuma ɗan wuta ne kun ga abin da mamaki tunaninki duk wanda ya je yaƙi ya kashe shi a wajen yaƙi wannan ba matsala aljanna ta tabbata ko to sai a waye gari haka ya faru mun sha karanta da ku akwai yakin da aka je wani ba karamin kokari yayi ba da himma yayi kwazo sosai ya kakkashe kafirai amma ana gama yaki sabai suna ba da labarin sha na bai ce dan wuta ne saboda kwazon mutumin ba an gama yakin ko tsayawa ya ansa ganima bai yi ba cikan a ganinmu a yayi aiki saboda Allah ko wani sahabi ta bin shi a baya ya ta bin shi ya ta bin shi har ya hango shi ya je bayan gari bayan wani dutse kawai sai ga ya kafa mashin shi a ƙasa kawai ya kifa kirjin shi ya huda zuciyar shi ya mutu ne wannan sahabi ya zo ce ma annabi na yadda kai manzan Allah wani din nan da ka faɗa ga halin da na same shi a ciki jama'a mun fahimci wannan da kyau ku shi yasa ba a ma Allah irin wannan karambanin shi Allah shine mahalici kuma kowa daga cikin al'umma Allah ya kasa aikin da ya ba bashi yi a kasancewan ku da mu da kowa ma bawa ne na Allah Allah ya shirya da mu an abi hurairata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi yace Allahu a'lamu biman yujahidu fi sabili Allah shine wanda ya san wane ne yake jihadi dan shi wallahu a'lamu biman yuklama fi sabilihi Allah kuma shi ya san wanda aka yi marauni saboda Allah ina fatan mun gano wannan da kyau duk wanda ya je jihadi wani al'amari ne na gaibi tsakanin bawa da mahalicci shin menene ke ran shi a ya fito wannan jihadi lillahi ne to Allah ya sani in ya mutu a wannan lokaci Allah shi zai ɗauke shi ya kai shi darajar shahada in duk duniya za a shaida cewa wane shahidi ne amma Allah madaukakin sarki bai dauke shi matsayin shahidi ba har abada ba zai zama shahidi ba shi sa ku daina ma Allah wannan karambani a hadisi ne Aisha Allah ya kara mata yarda an gayyaci annabi sallan jana'iza na wani karamin yaro da ya rasu sai Aisha ta ce ai wannan usfurun ne min asafiril janna yi wannan ai kawai tsadda ne ma kawai daga cikin tsaddan aljanna annabi ya waigo ya ce mata ba wata magana bayan wannan da zake faɗi kan ki ce kobo annabi annabi ya mata gyara ya ce ba a ma'alla haka ai tun farkon halitta tun rangi ne tun ran zane wuta Allah ya zayyana cewa dan wuta ne kuma Allah ya tsara mai aikin da zai ta yi har zuwa in wutan zai shiga ya shige tun aljannan zai shiga ya shiga ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace yuklamu da ya ce yace yi jira wanda ake raunata wannan hadisi al buhari bukhari ya fitar da shi duk wanda ya je ya ji rauni raunin nan koya yake in don Allah ne Allah ya sani in ba don Allah bane Allah ya sani duk abin da mutum yi don Allah Allah ya sani Allah ya sa muna yin aiki domin yardan shi ne to bayan da muka ji wannan sai mala ya ce akhfa'un fi asma'illah ga wasu kurakurai da mutane suke waɗanda waɗannan kurakurai suna da alaƙa da sunayen Allah ne alkhata ya daga cikin kuskure mutum ya ce ya huwa ya maujud mun gane a ce shi shedin shi ina bata mun gane ya saman me. kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan kuskure ne ba daidai ba ne haka za ga mutum ya zo ya ce wa yana zikiri sai ta yin wasu abubuwa bi kira sunan Allah ko ɗaya ba in an taba sai ce ai Allah ya san shi yake kira yanzu misali akwai abin da suke ce amfasu mun gano wannan da kyau ko zikirul amfas shi wannan zikirul amfas an ce wai bareyi ne a daji suke ma Allah shi wai shine kuma in banda karambani barewa na zikiri kai kuma ka dauko kai in banda da ya bata da lalacewa irin na dan adam mun gano wannan da ko akwai lokacin da suke wannan sai wani malami ya miƙe wa'azi ce ba daidai ba ne shi ne suka rubuta wata ƙasida a cikin fatahul maula suna mai raddi wai yana ta musu da an fasu kunji ba wai malamin ya ta musu da an fasu ya ce ya duba ƙur'anu ɗau malamin ya ce shi ya karanta alƙur'ani tun daga farko har ƙarshe bai ga yadda aka ce a yi zikirar an ba sai ce ai wai ilimin ƙur'ani kogi ne mai fitan jirgin yin shi jelani wai shi ilimin ƙur'ani kogi ne ba wanda zai fitan jirgin ya iya bayanin alƙur'ani a gane gabaɗe sai jelani wakon ya ce mai fitan jirgin yin shi annabu ko a wai jelani shi kuma fa zikirar amfasan fa ba fa wani abu ne kake ɗauka da numfashi za ka da hmm, hmm, hmm, an fasu kenan ina ba ta mun gano nan da ke haka ake zikirar an fasu kuma fa a tsaye ake kingingin da ake ko za ki sha mamaki kawai tsaban shigantaka da tsaban iskanci ne da makiya Allah ko mun bai ci wannan da kyau ko wai kuma wai shi ma wannan wai addini ne Allah ya kiyaye mala ya ce wa haza la ya juzu faɗin ce ma Allah huwa huwa huwa shi shi shi anna huwa aw mawjud laysa min asma'illahi ta'ala waɗannan ba su daga cikin sunayen Allah wa hiya tawqifiyya kuma ku sani sunayen Allah al'amari ne wanda an tsaye da mutane ba wanda Allah ya bashi izini ya shiga ya ɗauko wani suna daga cikin sunayen shi ko wata kalma daga cikin kalmomi ya raɗa ma Allah ya ce na Allah ne walaisa ala zalika dalilin min kitabin wala sunna muddin da bai da dalilin sa wannan suna cikin alkur'ani da sunna li'anna ghayra Allah mawjudun aidan in ka ce ma Allah mawjud to ai wani Allah ma mawjudi ne ka shamsi wal qamar wa ghayruhuma kamar rana da wata da wasu dukkaninsu samammu ne in ka ce ma Allah saman me to kuma me kenan misali in aka zo cikin karatu sai ku zance alwujudu ko a me fasara alwujudu samuwa waya saman man alwujudu samuwa wajibatul lillahi wai wajibi ne samuwa ga Allah to tambaya nan waye saman man kuma waye samar da shi haka ne ko ba haka bane shi yasa wannan mukaddiman da aka juna makawa idi gaba daya ba tauhidi ne irin sa hayatul islam irin su idaatul jinna irin su ibrahim al-laqani da duk waɗannan littattafai na ilmul kalam bai halatta a karantar da musulmi ba kun gano wannan da ke ku alwajudu wal qidamu wal baqa'u wal mukhalafatu to waɗannan ba tauhidi ne ko kuma fa sanda yake karantar da waɗannan wai mutane sun fa fahimci addini ne sun fara yin karatu da abin da ake zama ke karantar da mutane mai kwanciyar tsakar daki ne wai wannan ke zuwa tsohuwa ta zuwa tana biya mutane karatu mai kwanciyar tsakar mhm wane ne daya sai ce wai allah ne daya? wai kin iya wannan doki mafi kin iya tauhidi waye biyu wai allah ne biyu kin ga fara abu kamar kirki ko wane ne uku sai ce wa murhu tsakar gida ne <laughs> Allah ku je kafafun murhu ne uku wane ne hudu <laughs> bangon daki da shi kuma square shi da wani hudu waye haka haka maganganun banza kawai ina fata mun gane wannan da kyau duk irin wannan tauhidi irin na da da ake karanta mutane na maguzanci wallahi duk mun san su mun ji su kuma abubuwa ne wai da aka samu aka yi gyara sai aka kawo wancan abubuwa ne marasa kyau kina zaki ka samu tsohuwa sai ki sami ta kullun garin Allah ya waye ta nan tana biya wa iza matal audu ja'awul munkarun wa nakiru a'a wai idan audu ya mutu kenan ba <laughs> ba ta mun gane wannan ke karatun ma ba haka yake ba na iya tuna lokacin muna primary akwai wata yarinya ita ta iya wa iza matal audu dinnan sosai Eh, in an tashi break sai ta zama da 'yan matan ajinmu sai ta riga koya musu ya zama tal'aud an ɗauke ta babban mai ilimi ne wai duk wanda bai iya wannan ba ya mutu to shi ya shiga uku ya lalace domin idan mala'iku suka zo kaza kaza to abin da yake daure man kai to in mutum ya iya wa'iza matal audu a wancan lokacin idan mala'ikan zo sai kama karanta mashi wa'iza matal audu jama'a inda za gane cewa an ta karantar da mutane abubuwan da ba addini ba ne kuma ya zama wajibi su mutanen tsaya su fahimci menene addini su yi me ba addini ba su watsi da shi allah madaukin sarki ya samu dace to shi ne sai mala ya ce li na gairahu mawujudun aizan ka shams wal qamari wa ma' wa Allah ta'ala Allah maɗaukin sarki ce walillahi asmaul husna Allah yana da wasu sunaye tsarkaka kyawawa fada'uhu biha ku roƙe shi da su wa zarul ladina na fi asma'i ku watsi da waɗanda suke wuce gona da iri dangane da abin da ya shafi sunayen Allah sai ji zauna ma kanu ya amalu za a yi masu sakamako da irin taɓar gazan da suka kasance suna aikatawa aya ta 180 a cikin suratul araf mun gano wannan da kyau ko ki dauki wani suna wanda ba na Allah ba ki kira shi da shikin shiga uku wallahi ranar kiyama sai ki raina kanki saboda Allah ya kira ki da mulhida to waɗannan sunaye na Allah tsarkaka Allah ya faɗe su a cikin alkur'ani manzan Allah ya faɗe su a cikin hadisi in baki san su baki kira Allah Allahu kawai ke shiru malai ce asawab abin da fi zama daidai mutum ya ce ya Allah ya Rahman ya Rahim mun gano wannan da kyau ko ba ya huwa to irin waɗannan abubuwan da muke cewa babu kyau sai a ce kun gani sun ce ma ba son kaza sai mu ce a ina ne muka ci cewa muka yi waɗannan ya huwa ba inda Allah cikin Qur'ani tun daga bakara har sai kira kanshi da cewa shi huwa ne ko shi mawjud ne in mutum ya kokarin kawo wani abu ai ya ce huwal awwalu wal akhiru to in ka dauko huwa na aishi yake ne bai za ce annabi bai taba faɗin haka ba sanda aka saukar da alkur'anin kai aka saukar ma ko ka ba annabi aka saukar ma ba manzon Allah ya fassara alqur'anin da haka ya kira Allah da haka kuma abin da Allah yake nufin haka ne yanzu kace ka ce ka cire in ka ce huwal awwalu sai ka cire huwa to yanzu mun zo kawai sai mu ce al-awwalu al-akhiru wal zahiru wal-batin ina huwan da ka cire ba daidai bane ina fatan mun gano wannan da kyau abubuwa ne in an zonar da mutane ba a karantar da su addini ba wallahi sai su ta yin abin da suke so Allah ya kiyaye mu mala ya ce wa gairu min al-asma'i al-warida fil kitabi sunna za a kira Allah da wasu sunaye ne wasu waɗannan ma wanda sun zo a cikin alkur'ani da sunna li'annaha tawqifiyya saboda sunayen tawqifai ne ba wani wanda aka bashi daman ya kara ko ya rage yanda aka faɗa haka zai kamar sallah a zahar ne kina zaune zaman gida ba matafiya an ce ki rage ta ko matafi ba ce ya rage sallan asuba da sallan magariba ba yanda suke to waɗannan tauƙifai ne haka za a tsaya a yi su ina fatan mun gane wannan to ibada kenan fa jama'a duk abin da ke ɗaukan sauyi saboda sauyin zamani da gari da yanayi to Allah ya kiyaye ba addini ba ne yanda ake sallan azhar mazaunin gida raka'a hudu haka la'asar magaraba ya uku isha'i ya hudu asuba ya biyu kuna fahimtar wannan lissafin tun da aka yi musulunci har yau haka yake yi haka yake amma duk wata bida'a a yau da aka ce bida'a ne tsawon lokaci ya sa an canza ta haka ne an ɗauko wasu abubuwa ana yi wanda ba shi ba allah ya sauwaka to kuskure na 38 ya sattar abdussattar za ku ji mutane suna ta ya sattaru ba ku ji wannan kuskure ne ko abdussattar wannan shi ma kuskure ne li'anna ismu sattar laisa min asma'illahi ta'ala da sunan sattar bai daga cikin sunayen allah madaukin sarki kun gano wannan da kyau ko as-sawab abin da yake daidai a ce ya ne ya satir ko ya sitir abdusittir faƙada ƙalar rasulun sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da annabi ya ce inna allaha hayyiyun allah mai jin kunya ne sitirun allah mai sitartawa ne hibbu a satara allah yana son sitartawa fa'izar ta sala ahadukun falyastatir duk sanda ɗayan ku ya je zai wanka to ya sita shi kanshi don kar wani ya hange shi annabi ya faɗi wannan hadisi ne a lokacin da wani ya je yana wanka a fili kowa na hangen shi sai manzo Allah ya ce inna Allah hayyun sitirun yuhibbu satra Allah ya sa mu dace wannan hadisi ingantacce ne al-Imam Abu Dauda da Nasa'i su suka rawaito shi kenan karki sake kira Allah da sunan da ba nashi ba mun gano wannan da kyau ko kamar yanzu kira da aya ko hadisi da Allah ya kira kanshi da jalil abdul jalil da ake sawa eh ya aka ɗauko irin waɗannan sunayen da ake su ga Allah madaukin sarki da abubuwa da yawa sai ga basi kama da na Allah ba kwata-kwata Allah ya kyauta bayan wannan kuskure na 39 ba'adun nasi yad'u Allah bi asma'in ghaira asma'ihi wasu daga cikin mutane suna roƙon Allah ko su kira Allah da wani suna wanda ba sunan Allah ba mithlu ya khafi kawo misali ka jana ce ya khafi ya wanda yake ɓoye al-altaf aw tasmiyatuhu al-muhandisul a'zam a ce Allah shine al-muhandisul a'zam duk waɗannan wasu sunaye ne da ake kira Allah da ba daidai ba za ku ji wasu abubuwan gaba ɗayan ku ba ku ma san su ba kun gane don malamin malamin duniya ne yana magana da duka duniya mala ya ce kala zalika Dr. mustapha hussein fi ahadi kutubihi ya faɗi ne fi ahadi kutubi cikin ɗaya daga cikin littafan shi ya ce wa haza khata li anna asma allahi ta'ala tawqifiyya saboda sunayen Allah an tsaye da mutane cewa ba ƙari ba rage wala ya juzu wadu lismi lahu bai halatta mutum ya kirkiro suna ga Allah ba da iznin minhu ba tare da Allah ya bashi izini ba min kitabin aw sunna wanda ya samu wannan suna cikin Qur'ani da hadisi in dai babu suna cikin Qur'ani da hadisi to zama mutum lafiya ja bakin shi shiru in ba haka ba kuwa to garin gyaran gira a rasa ido kuwa ko garqa Allah ta'ala hakika Allah ya ce walillahi husna asmaul husna uhu biha Allah yana da sunaye kyawawa saboda haka ku roƙe shi da su wa zarul yulhidu na fi asma'ihi kun gama su wuce gona da iri dangane da sunayen Allah to ku rabu da waɗannan sai ji zauna ma kano ya amalu Allah zai masu mugun sakamako daidai da katobaran da suka yi suratul araf aya na tamanin daidai malai ce fallahu a'lamu bi asma'ihi wa sifatihi ku sani Allah maɗaukin sarki yafi kowa sanin sunayen shi da sifofin shi wa ma akhbarna bihi wajabal imanu bihi abinda Allah ya bamu labarin cewa sunan shi ne cikin Qur'ani ko annabi ya bayyana cikin hadisi to wajibi mu imani mu yadda da wannan wa du'a'uhu bihi ko mu roƙi Allah da shi wa fara bi ilmihi minha fa huwa gaibun duk abin da Allah yake banta da sanin shi bai bayyana ba to wannan gaibi ne la juzu takahhun fi bihi galata mutum ya kokarin bin diddiki sai ya gano wannan ko ta hali ko ta wani irin ilimi wannan bai halatta ba malai ce as-sawab abin da ya zama wajibi mutum ya faɗi ya ce ya rahman ya rahim ya ghafur wa ghairuha mimma warada fil kitabi was sunna da ire-iren waɗannan sunaye waɗanda sun zo a cikin Qur'ani da hadisi mutum ya kokarin takaituwa akan wanda yake da hujja cikin alkur'ani da hadisi wanda ba hujja ko mutum ya tsaya nan domin kai ya ja kan shi matsala jama kuna fahimtar wannan ku kuskure na arba'in hal anta sa'im fatir shin kai kana azumi ne ko ko kai fatar ne musamman ga wanda ya dan iya larabci ya dan fara koyon arabiya ana sa a tambaye mutum da larabci yau kana azumi ko baka yi sai ka ji mutum ya ce hal anta sa'im an fatir shin azumi kake ko ko kai mai kirkira ne fatar shine wanda yake kira abu ala sala ghairu misalin sabiq kun gane as-sawab abin da ya zama daidai ya ce hal anta sa'imun am muftirun shin kai kana azumi ne ko koyo ka azumi shi al muftir amma yana fasa tsakanin wannan fa'un nan ya sa mata alif maddin ya zama fatar sunan ya zama na Allah kenan an yi runtan mukamin Allah an ba wani takari wa zalika li anna al fatir ce domin al fatir bi ma'ana al khaliq ma'anan fatir shine al khaliq fal fatir huwa Allah ta'ala wahada fatar shi ne Allah maɗaukin sarki shi kaɗai. qala Allah ta'ala Allah maɗaukin sarki ya ce alhamdulillah fatar samawatu wal ard kun ji ku Allah shi ne wanda ya kirkira halittar sammai da kasai aya ta farko a cikin sotu fatar. shi yasa ba a faɗin haka shi yasa ko kin fara koyan arabiya kin fara koyan abubuwa ki kokari ki rika taka tsantsan na abubuwan da zaki rika faɗi Allah ya sa mu dace kuskure na 41 malai ce fulanun mutawaffi fulanun mutawaffi kusan wane ne shi shine Allah Allah shine almutawaffi amma sai ku ah wane ai wallahi mutawaffi ne mutane na so ya larabci bai iya ba sai ce bi kasar fa in aka yi wannan fawon din kasra sai zama mutawaffi as-sawab amma abin da yafi dacewa mutum ya ce fulanun almutawaffa kun gane almutawaffa ma'ana wanda aka aka kashe ne bi fatahil fa fa wannan ay mata fataha li anna almutawaffi bi kasr alfa domin a ce almutawaffi ta hanyar yi ma wannan fa din kasra ismu fa'il wa huwa Allah ta'ala wannan ismu fa'il ne mun gano wannan ne ku amma almutawaffa ismu maf'ulin ne wanda aiki ya fada kan shi wanda ya kirkira aikin fa shine Allah ba wanda yake kashe wani umba Allah ba haka ne mala yake cewa qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki yace Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha Allah shine wanda yake kashe rayuka yayin mutuwansu ayata 42 cikin suratul zumar mala ya ce wal mutawaffa bi fata fa ismu maf'ulin idan aka ce almutawaffa a yi mafawon ɗin fataha ya zama ismu maf'ul shine almayyit shi ne wanda ya rasu wa huwa allazi waqa'at alaihi al wafatu ita ce ne wanda mutuwa ya hau kan shi don kun kiyaye irin wannan ce kaza ismu fa'il ne kaza ismu maf'ulin ne zai zama muku abu mai saukin gaske wajen fahimtar ayan nan na cikin sotul waqi'a da Allah ce innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahhirina ko ko illa almutahharuna yace illa almutahhirina ko ko illa almutahharuna kun gano wannan da ke ku innahu laqur'anun karimun fi kitabin la yamassuhu illa mutahhirina ko mutahharuna mutahharuna yanzu mutahharuna su wane ne ba su wanda aka tsarkake ba ismu maf'ulin shi wannan kitabul makanun la illal illa al sune mala'iku Allah ya tsarkake waɗannan tsab to lauhul mahfuz ba mai taba shi sewa sai mala'iku amma in ni da ke ne to sai a ce laye maso ilal mutahhirina sai wanda suke yin tsarki da kansu kun gano wannan da kyau ko sai a kawo shi ala sigatu ismu fa'il amma can cin da kawo shi ala sigatu ismu maf'ulin to sai zama mala'iku ne sune al mutahharuna mu kuma al mutatahhirina ne inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina Allah ya sa mu dace ayan ma gaba ɗaya ba ta magana akan Kur'ani tana magana ne akan Lauhul Mahfuz amma malamai wasu da basu karatu ba zai ce a hop ai maga take akan kan qur'ani saboda rashin sanin wannan ka'ida jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace kusan karatukan mu ne yau yan abubuwa kadan kadan ne a ciki wanda mutanen mu suke aikatawa na kuskure da muka riga muka karanta amma ko kun san irin abubuwan da ke wakana a duniya na miyagun akidoji da munanan kalmomi da kangara da bijirewa da mutane suke kun sun yi yana saladuwa yana shigowa a kasashen mu yanzu eh duk wasu abubuwa da mutane yan bida suke aikatawa ai da babu su a kasar nan ko akwai ma hankali suna koyowa suna kwaikwayowa suna shigowa da shi a hankali a hankali suna shigowa da abubuwa marasa kyau wajibi ne ko a tsayu wajen bayyana mutane cewa waɗannan abubuwa ba su da kyau a bari Allah madaukin sarki ya sa mu dace Kusa wannan babin da za mu shiga gobe to shi ne za ku zo ku ji irin kurakurai wanda mutane suke aikatawa wanda yake da alaƙa da mu Shin akhta'un fi haƙƙil islam wasu daga cikin kurakurai da mutane suke yi wanda yana da alaƙa da haƙƙin musulunci kuma gani a kuskure na arba'in da biyu kalimatu hurriyatul fikar ko al ko za akwai wannan ku a ce akwai hurriyatu tahrirul mar'a hurriyatu tafakkur hurriyatu li'tiqad yancin mata yancin tunani yancin kaza yancin kaza da ake faɗi ko ba faɗin su ya kata mutane su faɗi wannan su fahimta daga waɗannan abubuwan da ake faɗi wanda kuskure ne babba a ce wai a bar mutane suna da yancin tunani ma'ana abin da ake nufi shine alkur'ani da hadisi kan zuwa tarsasa su wajen yin abin da tunaninsu bai yadda su yi ba ina fata mun gano wannan da kyau a ce akwai hurriyatul fikiri a ce ai suwana almutafakkiruna ne mutane masu zurfin tunani suwana masu kaza ne za a zo a yi hewarul hadara wanda yake da alaka da alfikari wanda in mutum zai zo kar ma ya zo wanda wani tsanin aya ta ce hadisi ya ce a bar mutane da kaza da kaza duk waɗannan abubuwa kokari ne a mai da mutane zuwa ga jahiliyyatul ula muguwar jahiliyyar da aka baro Allah maraukin sarki ya tsare mana imanin mu za mu saurara nan sakamakon kurewar lokaci sai Allah ya kai mu gobe sai mu tashi akan akhta'un fi haqqil islam fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum